Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan rana ta juma’a ta babbar rana alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan rana da ta kasance juma'a ta biyun karshe a shekarar nan ta 2018 da ke karewa kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa cikin watan fabrairu mai zuwa sakataren tsaron amurka jim mattis zai murabus daga mukaminsa haka kuma 'yan majalisar wakilan amurka da jam'iyyar republican ke da rinjaye sun amince da kasafin kuɗi na wucin gadi da zai baiwa shugaban ƙasar amurka dala biliyan biyar da zai gina bangonsa an ayyana dokar ta ɓaci a wasu jihohin gabashin sudan bayan da aka kashe akalla mutane takwas da ke gudanar da wata babbar zanga-zanga kan tashin farashin kayayyaki Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce da lauje a cikin nadi, rahoton da kungiyar Amnesty International ta fitar kan cin zarafin bil'adama korafin da kungiyar ta ce ba shi da tushe. Bayan an rubuta wani littafi ba a ce a'a yaushe za a fitar da shi ba da ya rage kwana sittin kafin a zaɓe. Saboda haka mu abin da muka gani a'a wannan mm, sako ne ko abin da ake ce ko kyauta ce ta kirsimati. duk lokacin da muka tattara irin wannan rahoto da ko kuma koke-koke da jama'a kafin mu bayyanar da shi ko kuma mu kaddamar da shi muna aikawa jami'ai na gwamnati su tabbatar da wannan zargi da ake yi in haka ne to in kuma ba haka bane matakai me aka ɗauka Muna kuma da rahoto kan wani taron karawa juna sani da aka gudana a Jos da nufin da tsimin matasa su guji bangar siyasa. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar ke gabatarwa wanda a yau zai yi bayani kan haukan kare. Za ku kuma ji amsar tambayar nan ta wani mai sauraro wanda yake neman sanin illa ko kuma rashin illar yawan cin goro ga lafiyar ɗan adam kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa cikin watan fabrairu mai zuwa sakataren tsaron amurka jim mattis zai murabus daga mukaminsa ta shafinsa na twitter trump ya rubuta cewa janar jim Mattis zai murabus da martabarsa a ƙarshen watan fabrairu bayan da yawa wannan gwamnati aiki a matsayin sakataren tsaro wato cikin shekaru biyun da suka gabata ya ci gaba da cewa lokacin da jim yake aiki an samu ci gaba sosai musamman ma wajen sayan sabbin makaman yaƙi janar matis ya taimaka min matuka wajen samun wato kawayen amurka da sauran kasashe su biya nasu kasan na tsaro ba daɗewa ba za a sanar da sabon sakataren tsaro na gode jim kan aikin da ya yi Wannan labari dai yana zuwa ne kwana guda bayan da Trump ya sanar da cewa Amurka za ta kwashe sojojinta daga Siriya batun da ma'aikatar tsaron Pentagon ba ta goyi baya ba. Yayin da Trump ya ce Jim Mattis zai yi murabus, Mattis ya fitar da wata sanarwa daga Pentagon da ke nuna cewa zai sauka daga mukaminsa ne kawai. a ɗaya bangaren kuma shugaban amurka donald trump yana tunanin kwashe sauran rabin wato kusan rabin sojojin amurka da ke afghanistan cikin sojoji sama da dubu goma sha hudu a cewar wani babban jami'in gwamnatin cikin tsarin da aka fitar da rahoton kusan dakaru dubu bakwai za su fara komawa gida daga watan janairu mai zuwa sauran kuma za su koma 'yan watanni masu zuwa ya zuwa yanzu dai babu martani daga ma'aikatar tsaron pentagon ko rundunar mayakan amurka sojojin amurka da ke afghanistan suna zaman wani bangare ne na dakarun rundunar tsaro ta nato waɗanda aikin da suke a yi a can shine horaswa da baiwa sojojin afghanistan shawara kan yadda za su ɗauki alhakin tsaron ƙasarsu wannan magana da jami'in gwamnatin amurka ya yi na zuwa ne kwana ɗaya tal bayan da trump ya sanar da cewa amurka za ta janye sojojinta daga siriya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc

Majalisar Wakilan Amurka da jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun amince da wani kasafin kuɗi na wucin gadi da zai baiwa shugaban Amurka Donald Trump dala biliyan biyar da zai gina bangonsa. A daren jiya Alhamis ne jam'iyyar majalisar suka kada ƙuri'a kan ƙudurin da fatan zai wato hana rufe wasu ayyukan gwamnati cikin cikar kafin cikar wa'adin na daren yau Juma'a. 'yan majalisu 217 sun amince da ƙudurin wasu 185 ba su amince ba yanzu haka wannan kasafi zai tafi majalisar dokoki inda babu wani alama da ke nuna cewa za su amince da shi wannan lokacin shugaban ƙasa baya son a ci gaba da duk wani shiri da bai kunshi batun tsaron iyaka ba ciki har da kuɗin bango a cewar sakatare yaɗa labaran fadar white house sarah sanders a wata sanarwa da ta fitar ba zato ba tsammani shugaban ya gayyaci shugaban 'yan majalisun jam'iyyarsa ta republican zuwa fadar white house saboda tattauna kan batun bangon da kuma samar da kasafin kuɗi na wucin gadi zai tafiyar da harkokin gwamnati kafin karewa wa'adin na daren yau juma'a ana mako guda kafin sallar kirsimeti An ayyana dokar ta ɓaci a wasu jihohin gabashin Sudan bayan da aka kashe akalla mutane takwas da ke guna da wata babbar zanga-zanga kan tashin farashin kayayyaki. Jiya Alhamis dabban masu zanga-zanga suka yi maci a birane da ƙauyuka a faɗin Sudan suna nuna fushinsu kan cin hanci da rashawa da ke ƙaruwa da kuma tashin farashin kayayyakin amfanin yau da kullum ciki har da biredi. masu zanga-zanga sun lalata wasu gine-ginen gwamnati ciki har da hedikwata jam'iyya mai mulki ta ncp shaidun gani da isa sun ce a birnin atbara an kone wani gini kwarmus an ayyana dokar ta ɓaci ne a jihohin alkadrif da atbara jami'an 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa kilomita guda daga fadar shugaban ƙasa a khartoum an ba da rahoton ana gudanar da zanga-zangar a biranen kasar da suka hada da atibara da fort sudan da nord da kuma sauran birane labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya inda fada shugaban kasa ta mai da martani kan rahoton da kungiyar Amnesty International mai hankoron kare hakkin bil'adama ta fitar wanda ke nuni da cewa ana cin zalin al'umma a jihohi da dama na kasar. A cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa, Garba Shehu, kakakin shugaban kasar Najeriya ya ce da lauje cikin daɗi a fidda wannan rahoton. Makasudin taron bitar shine a faɗakar da matasa su guji fadawa duk wani sanadi da zai kawo rashin zaman lafiya, musamman yin la'akari da yadda zaɓuɓɓuka a baya suka haddasa rasa rayuka da ɗimbin dukiyoyi. A cewar Sheikh Halliru Abdullahi Maraya, sau da dama matasa ne suka fi shiga harkokin da husuma, shi ya sanya su gudanar da wannan taron. Kamar yadda kika sani a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a nan arewacin Najeriya kusan jihohi goma sha biyu daga cikin sha tara na arewa arewacin najeriya an samu tashin tashina sanadiyar zaben shugaban kasa na wannan shekara an rasa rayuka da yawa an rasa dukiya ta biliyoyin nerori da yawa to kuma waɗanda suka shiga cikin wannan tashin tashina a wancan lokaci mafi yawansu matasa ne to da haka sai muka ga cewa wannan karan bari mu zamana an tattara su matasa ɗin domin yi musu bita akan nuna musu mahimmancin a yi zaɓe lami lafiya shi ma pastor ibrahim joshua wanda ke zama garkuwa a masarautar Kanam da ke nan jihar Filato, ya ce su ne za su nuna alkiblar da matasa za su bi. Don idan ba matasa ba masarauta, su ne gobe za mu mika musu. Kuma alkibla da muka shimfiɗa su ne za su yi amfani da shi. Kuma ina jan hankalin mu al'umma mu yi tsoron Allah, mu tuna fa gobe za mu koma. Lokacin isabin nan me za mu bada, me za mu ce. Dole ne mu zauna lafiya. dole ne mu so juna dole ne kuma mu yi aiki da zai inganta wa'innan addinai da muke bi don Allah ya ji daɗin mu. Malam Jamil Muhammad Jamil wanda ke shugabantar bangaren musulmi a kungiyar ya ce baicin matasa kungiyar tana faɗakar da masu ruwa da tsaki matakan zaman lafiya. Muna wa 'yan siyasan su ma eh, wa'annan bitocin da kuma ma hukumar zaɓe da kuma jami'an tsaro duka amma matasa abin da ya sa muka fi mai da hankali a kansu shine idan dai har suka yadda suka fahimci abin to ai dan siyasa in yazo zai amfani da su bayan da za su yi su yarda na kuma tattauna da wasu matasa da suka halarci taron bitar sunana saminu mai goro abin da matasa ya kamata su yi kafin zaɓe da lokacin zaɓe da ma bayan zaɓe shine ya kasance sun kawo hankali da nutsuwa da tunani akan duk lamurrukan da suka shafi zaɓe da kuma 'yan siyasa su san cewa bambancin ra'ayi akan ɗan siyasa ko kuma akan jam'iyya ba zai zamanto sanadiyar da zai bata dangantakan kansu ya su ya su ba har ma ya kai da kawo tashin hankali da fitintunu tsakanin su matasar da kwamitin da masu ke ciki sunana cika skumle wannan taron da aka yi yau yana bude idanun mu youth leaders da kuma 'yan takara musan cewa wannan kasan na kowa da kowa ne kuma da shike mu ne manyan gobe ya kamata mu zauna mu yi gyara da juna akan maganar religion akan maganar politics don a samu komai ya tafi daidai don in an samu salama gari za ta yi kyau jama'a ma za su ji daɗi sunana dr awal faruk abdulsalam ana iya tafiyar da zaɓe ko da rai ya ɓaci akwai yadda za a yi yadda ba za a samu matsala ba a zauna lafiya najeriya fituntunin tashin hankali ya ishe ta musamman a tarin da muka yi a kaduna da tarurrukan baya wannan ya nuna cewa lallai matasa a shirye suke yanzu su ma sun gaji abin da suke faɗi kenan su ma sun gaji da wannan fitin fitina da bala'i da ake haddasawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya, zama lafiya shine cigaban Najeriya. bari mu rufe taskar hotonin nama a jihar Filatin Najeriya inda wata kungiya da ke samar da dandalin tattaunawa da fahimtar juna tsakanin addinai daban-daban da ake kira Interfaith Dialogue Forum for Peace ta gudanar da wani taron wuni biyu wa shugabannin matasan plateau da ta yadda za su rungumi zaman lafiya musamman a lokacin zaɓuka da za a gudanar shekara mai zuwa. Wakilin Zainab Babaji ta halarci taron ga kuma rahoto da ta haɗa mana. Bayan an rubuta wani littafi ba a ce a'a yaushe za a fitar da shi ba da ya rage kwana sittin kafin a yi zaɓe. Saboda haka mu abin da muka gani a'a wannan mm, sako ne ko abin da ake ce ko kyauta ce ta kirsimaci da kungiyar amnesty ta ba yan hamayya a Najeriya don su yi amfani da shi su yake mu shugaba Buhari. To amma idan ka dubi gundarin keta haƙin bil'adama ko da ba na maganar makiyaya da manoma ba a cikin ƙasar ma ana fama da wannan jami'an tsaro da 'yan ƙasa akan irin wa'annan koke-koken ba ganin hmm. lokaci ne ya zo da ya kamata a ce a ba gwamnati rahoto domin ta duba ta bi hanyoyin da za ta bi domin kare hakkin bil'adaman nan ba lallai sai don maganar siyasa ta zo ba wato shi yadda aka fahimci tsarin kungiyar amnesty na duniya gaba tsari ne da muna sha'awarsa tsari ne shugaban Muhammadu Buhari ba shi da matsala ba shi da korafi akan yadda manufofin Amnesty take duniya. Amnesty ta Najeriya jami'an tsaro da rundunonin yaƙi na Najeriya sun ba da tabbaci cewa ba wanda ya kwankwasa musu kofa. Zai tambaye su ya ce a ba su bayani akan zargi da aka auka aka rubuta a cikin waɗannan littafi to ashe akwai wata manufa kenan malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya da ya mayar da martani akan rahoton amnesty international amma awwal musa rafsanjani shugaban ita kungiyar ta amnesty a najeriya ya bayyana cewa su dai ba 'yan siyasa ba ne kuma ba sa da haɗin kai da waɗansu 'yan siyasa magana ce ta kare hakkin adama suka gabatar gwamnati domin ta yi gyara kafin mu yi wannan sai da muka je ƙauyuka har guda hamsin da shida muka je a cikin wato jihohi biyar kenan sannan muka zo muka yi wato tattauna ko kuma interview mutum 262 muka yi batu aka yi muka samu muka tattauna da su sannan akwai wato kamar alkalma ko kuma irin bayanai da na jarida da sauran jama'a da suka kawo koke-koke guda 230 shi ma muka tsara muka duba akai sannan akwai maganar kamar bidiyo da sauran rediyo a bayanai da aka yi a rediyo 566 shi ma sai da muka tsaya muka binkice muka tantance amnesty international ba wai tana bukatar ta zo ta ta tozarta najeriya ba ne a'a tana so ne a yi gyara akan yanda ake take haƙƙin bil'adama ita da kanta gwamnatin ta da kan cewa ana take haƙƙin bil'adama shi isa har ma gwamnati ta kaddamar da wani kwamiti wanda kwamitin ya gama aikinsa ya miƙa wa gwamnati rahoto tun february amma har yanzu ba a yi wani bayani akan waɗannan waɗanda aka same su da laifin take haƙƙin bil'adama ba malam garba shehu ya ce an hukunta waɗansu musamman sojoji an yi kwamiti an yi bincike ma an biya diya ga waɗansu da aka zalunta ko aka yi ma rashin adalci kuma ya ce ba ku tuntuɓi sojoji ko sojoji sun bayyana cewa ba su gan ko domin su ba da nasu ba bahasi. To a lakulli halin duk lokacin da muka yi muka tattara irin wannan rahoto da ko kuma koke-koke da jama'a kafin mu bayyanar da shi ko kuma mu kaddamar da shi muna aikawa jami'ai na gwamnati su tabbatar da wannan zargi da ake yi in haka ne to in kuma ba haka ba ne me suka ɗauka matakai me aka ɗauka a wannan kan lokaci da za mu ba da wannan wato rahoto wanda kamar yadda na faɗa ma cewa 'yan najeriya sun san cewa ana kashe-kashe nan ba wai wani sabon abu ne ba mutane a zamfara an karkashe su a benue an kashe a adamawa an kashe fulani an karkashe su a taraba da dama wannan ba wani sabon abu ne wanda muka fito da shi ba ina nan duk wanda yake so ya binkita je ya bincika zai gani awal musa rafsanjani kenan shugaban kungiyar amnesty international ta najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faru faruk musa amurka a abuja nigeria Fulani suna kawo labarai doron naira akwai Boko Haram, alagarno akwai Boko Haram, kawwa jefan nasu ne kusa kilomita ɗaya ma akwai. Amma ba a bin su a ɗauki mataki har sai sun taru sun yi gangami za su zo su taru a wajen su zo har su kori soja su kori kuma talakoki. To sai ku kasance tare da shirin mu na hantsi domin jin ƙarin bayani. Yanzu ga shirin mu na gaba. Mai sauraro barkanmu da warhaka, barka da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci a kuma wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan ciwon hauka na kare wato rabies a turanci kuma wasu ƙwayoyin cuta ne da ake samu ta yawon dabbobin da suke ɗauke da cutar tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da talawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na ƙasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da warhaka ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon hauka na kare wato rabies a turance uh, rabies ko ciwon hauka na kare wata cuta ce wadda wata kwayar cuta nau'in virus da ake cewa rabies virus take kawowa kuma cuta ce mai matsala gaske saboda mafi yawancin uh, lokaci idan dai ta kama mutum kusan ko da yaushe mutuwa ake yi kusan daga ajan alif ɗari tara da biyu zuwa yau kusan duk wanda ya samu cutar nan kusan za a ce ya mutu To duk da dai gashi cutar an ce ciwon hauka ne na kare ko ta yaya mutum yake kamuwa da wannan cuta? To abin da ke faruwa shine banda kare akwai wasu dabbobi da za su yada wannan cuta sai dai fiye da kashe casa'in da tara cutar ta kare ake ganin ta abin da yake faruwa idan kare ko ya yakushi mutum ko yawunsa ya taba mutum ko ta hanyar cizo da sauransu ko da ta wasa da shi shi ne wannan kwayar virus din sai ta shiga jikin mutum idan kuma ta shiga jikin mutum sai ta shiga sai ta bi ta hanyar ita kuma laka sai ta zo har zuwa kwakwalwa ana iya ɗaukata ta wasu dabbobi ko da mage ce idan misali magen tana da ma'amala da karen da ya samu wannan cuta akan same ta ta hanyar jemagu musamman mutanen da sana'a su ne ko yawon bude ido ko su shiga inda jemage yake zai iya yada wannan cuta amma dai ta fi yawa ga kare shi kuma karen nan ko ya aka yi ma'amala da yawunsa ko ya kushi mutum ko ya ciji mutum to zai iya sa cutar nan to banda mage ko kuliya da kuma jemage da karnuka kamar yadda kai bayani shin akwai wasu dabbobi kuma da suke dauke da wannan cuta ta hauka na kare wato rabies to idan aka samu karen yana wasa da wasu dabbobi ko da na gida ne zai iya samu wannan cuta sannan kuma idan ya ciji mutum mutum ya samu cutar shi kanshi shi mutum din zai iya yada ta zuwa wani mutumin misali ko ta shi mutumin ya sa ko yawunsa ko jinin shi ko cizo da sauransu saboda haka idan karen ya sa ya kamu da cutar zai iya sa wasu dabbobi zai iya sa mutum to shi ma mutum din ko wasu dabbobin ko da na gida ne in suka samu matsala za su iya sa mutum to kamar yadda kai maganan dabbobin gida wani lokacin za ka ga a gida an ajiye kamar mage da kare wani lokacin har da kaji da tsuntsaye haka shin su ma sukan iya daukan cutar misali kuma idan kaza ta dauka aka yanka aka ci ita ma ta gurbata ko kuma zai naman zai iya kawo wani illa ga dan adam eh, babu rubuce-rubuce akan misali kare ya sa wa kaza misali to amma a tsuntsaye kamar jemage na ta tabbata jemage na iya daukar wannan kwayoyin cuta kuma ya yada ta kinga kenan za ta iya yaduwa ko da a cikin tsuntsaye din sannan idan an riga an dafa ai kwayoyin cuta za su mutu suma saboda ka ba za su iya yaduwa ta wannan hanyar ba likita kamar idan dabbar da ke fama da wannan cuta musamman ma ta ciji mutum yaya ya kamata wani mataki ya kamata a ɗauka To matakin farko shine a take a wurin a sa ruwa da sabulu a wanke wannan rauni sannan a garzaya asibiti. A asibiti eh, za su yi wanke eh, ciwon sannan akwai eh, magani da ake cewa immunoglobulin abinda yake shine yana kare kamar garkuwar jiki ne wanda zai aiki yanzu yanzu saboda ya hana yaduwar ita wannan kwaya ta virus da ta shiga sannan a fara allurar rigakafin kamar shi ciwon karen nan kusan allurar rigakafin guda biyar ne za a yi wa mutum cikin kwana 28 cikin sati hudu kenan ah, shine abu na farko da za a yi sannan duk lokacin da aka samu cizon karen nan da bukatar aji asibiti a asibiti sai sun tabbatar da karen nan an mai allurar rigakafin saboda akwai allurar rigakafi da ake yi wa karnuka saboda wannan wannan cuta da can za ki ga kowane kare sai da license a wuyan shi akwai lokacin da gwamnatin najeriya ta sa doka idan aka ga kare babu license a jikin shi ta sa jami'an tsaro su harbe shi wannan dalilin da ya sa ya faru din saboda a yi kokarin maganin yaduwar wannan cuta ce kuma a lokacin kafin a ba kare license din sai an tabbata an yi masa wannan alluran rigakafin shine dalilin da ya sa aka yi wancan saboda haka eh, idan aka je asibiti za a tabbatar shin karen ya samu alluran nan ko bai samu ba sannan shi kuma wanda aka ci za a yi mai wannan allura sannan karen za a aje shi a asibiti da za a tabbatar da yanayin ma cizon shin karen nan haka nan ya zo je ka ko wasa kake da shi ko tsokana da duk dai alamu da zai tabbatar da cewar karen yana da alamun cutar za a bincika sannan a ɗau matakin da ya kamata to likita menene hatsarin cutar ga ɗan adam idan har ba a ɗauki matakin gaggawa ba to hatsarinta shine duk wanda ya samu cutar har ya fara samun alamun cutar daga alif ɗari tara da biyu zuwa yau kusan babu mutum ɗaya da za a ce ya samu cutar nan kuma ya warke kusan duk wanda ya kama kusan ya mutu a rubuce a rubuce babu wani wanda aka tabbatar da iya eh, wannan cuta ce kuma ya same ta ya warke kusan duk wanda ya samu cutar nan har ya samu alamun cutar nan tufa bai tashi ba To likita idan karen da ke dauke da wannan cuta ta rabies ko kuma hauka ya ciji mutum kamar tsawon wani lokaci take kafin ma cutar ta yada jikin dan adam. To tana iya daukar lokaci lokacin kuma ya bambanta sosai wasu cikin kwana goma za ta iya nunawa wasu kuma tana iya kai har kusan sati hudu zuwa sati biyar kafin ta nuna To likita daga karshe wacce shawara zaka ba masu sauraron mu domin kula da dabbobinsu don gujewa daga kamuwa da cutar da ma wasu cututtuka baki ɗaya. To da bukatar idan mutum da har yana bukatar ya aje misali karen nan to ya tabbatar da cewar ya ba shi allurar rigakafin da ya kamata sannan kuma ya hana shi yawo cikin al'umma musamman da rana sai idan lokacin da ake bukatar a sake shi ne misali da dare a yi sannan al'umma a unguwanninsu su kula duk lokacin da aka ga wani bakon kare da ba a tabbatar da mai shi ba to a ɗau mataki zai iya yi wa karen nan daga wani wuri yake ko cutace ce ma ta sa ya haukace ya dimance ya shigo cikin al'umma kuma zai iya zama fitina ga al'umma saboda haka a ɗau mataki sannan a sanar da jami'an tsaro sannan idan aka samu mutum ɗaya da cutar nan da ake tunanin cutar rabies ce dole a sanar da al'ummu a hukumomin da haƙƙinsu ne su ɗauki matakin da ya kamata To masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan tambaya ce daga Adamu Habu Umar Inyanga karamar hukumar taura jihar jigawa voa ina so ku tambaya min likita shin yawaita cin goro na da wata illa ne ga lafiyar ɗan adam eh gaskiya ne yawaita cin goro yana da illa saboda akwai sinadarai a cikin goro nan musamman sinadarin kafin yana iya sa matsaloli da dama misali idan kana da ciwon alsa zai iya rinkata da shi kamar yadda ya san kafin da yake cikin kofi da sigari to haka shi ma kafin akwai shi a goron nan kuma zai iya tada kamar misali ciwon illa sannan sabo yana sa mutum ya samu tsananin sabo da har idan bai ci ba zai ji kamar ba shi da lafiya waɗannan su ne matsalolin da ke tattare da yawan cin shi to misali mutum ba shi da ciwon ulsa kamar yadda kai bayani shin yakan haifar da wani ciwo shi karan kanshi cin goron yakan haifar da wani ciwo to akwai wanda saboda sun saba da shi za su iya zama su wuni ba su ci abinci ba amma in dai sun samu goron da za su ci to kin ga wannan a kai haifar da matsala kuma ɗan lokaci ne kawai ake jira ma za a samu matsala da cikin to ga kuma tambaya daga buba mai goro gashuwa ya ce don allah likita ya min cikakken bayani akan shan nonon shanu ko na akuya yana sa zazzabi ne ko yana ƙara lafiya to malam buba shan nonon shanu ko na akuya baya sa zazzabi ko wani rashin lafiya akan iya samun saniya da bata da lafiya misali tana da cutar tarin tuberculosis cutar tb bincike ya nuna cewar irin wannan idan aka tatsi nonon nan wanda a take ba wani sarrafa shi ba aka sha za a iya daukar kwayar wannan cuta amma in ba haka ba babu wani dalili da zai sa ya kawo wani zazzabi Na'am ya kuma ce amfanin man shanu shi ma yana sa jinya ne? To ah, idan aka yi amfani da shi ba tare da ah, an yi fiye da kima ba babu wani matsala. amma kowane mai ne idan aka yi amfani da shi fiye da kima zai iya kawo matsala wannan ya ce assalamu alaikum da fatan likita ya zo lafiya wai shin likita waɗanne irin mataki ya kamata mutum ya ɗauka idan yana kaki da jini masu tambaya ya haya danno azare da ɗahiru mai shago hana fari. to matakin farko ya je asibiti saboda kaki da jinin nan zai iya zama wasu matsaloli da dama zai iya zama matsala ce daga makogoro kuma matsalar nan za ta iya zama karama za ta iya kuma zama babba saboda haka da bukata ya je asibiti saboda a tabbatar da shi me ya kawo kaki da jini saboda bai kamata a yi kaki da jini ba masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa da shirin lafiya uwar jiki a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa cikin watan fabrairu mai zuwa sakataren tsaron amurka jim mattis zai yi murabus daga mukaminsa ta shafinsa na twitter trump ya rubuta cewa Jarar matis zai murabus da martabarsa a ƙarshen watan fabrairu bayan da yi wa wannan gwamnati aiki a matsayin sakataren tsaro cikin shekaru biyun da suka gabata wannan labari yana zuwa ne kwana guda bayan da trump ya sanar da cewa amurka za ta kwashe sojojinta daga syria batun da ma'aikatar tsaron pentagon ba ta goyi baya ba a ɗaya bangaren kuma shugaban amurka donald trump yana tunanin kwashe kusan rabin sojan amurka da ke afghanistan cikin sojoji sama da dubu goma sha hudu a cikin wani babban jami'i na gwamnatin cikin tsarin da aka fitar da rahoton kusan dakaru dubu bakwai za su fara komawa gida daga watan janairu mai zuwa sauran kuma za su koma 'yan watanni masu zuwa ya zuwa yanzu dai babu martani daga ma'aikatar tsaron pentagon ko rundunar mayakan amurka majalisar wakilan amurka da jam'iyyar republican ke da rinjaye sun amince da wani kasafin kuɗi na wucin gadi da zai baiwa shugaban amurka donald trump dala biliyan biyar da zai gina bangonsa a daren jiya alhamis ne 'yan majalisar suka kada ƙuri'a akan ƙudirin da fatan zai hana rufe wasu ayyukan gwamnati kafin cikar wa'adin na daren yau juma'a an ayyana dokar ta ɓaci a wasu jihohin gabashin sudan bayan da aka kwashe akalla mutane takwas da ke gudanar da wata babbar zanga-zanga kan tashin farashin kayayyaki ji alhamis daban masu zanga-zanga suka yi maci a birane da ƙauyuka a faɗin sudan suna ne suna nuna fishinsu kan cin hanci da rashawa da ke karuwa kuma da tashin farashin kayayyakin amfanin yau da kullum ciki har da biredi To masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Inda banda bayanan waɗanda suka ƙaurace wa ƙauyukan su sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram na baya-bayan nan. Muna kuma da rahoto kan wani yunkuri na tallafawa masu taɓin hankali a jamhuriyar Nijar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa VOA Hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman sarfilu hashim gumel da ya karanto labarai da malam siri da har hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.